السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة لكلم بوريا تاتبتك الله منا بوريا الله منا نيمان تيمكم الله منا نيمان غافر الله muna nema allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga sharin kawunan mu da sashen miyagun ayyukanmu duk wanda allah maɗaukakin sarki ya shirya da yi ba mai iya batar da yi kuma duk wanda Allah ta'ala ya batar da shi ba mai iya shirya shi ina shaida hakika babu abin bauta sai Allah shi kaɗai yake bayar abokin tarayya sa'annan kuma ina shaida lalle shugabanmu masoyinmu annabi muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne zaɓaɓɓen Allah na daga cikin halittun Allah kuma baɗaɗayi ne na Allah manzo Allah sallallahu alaihi ya bayar da amana sa'annan kuma ya yi da saku, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi ya yi nasiha ga al'umma Allah ya kuranye saboda musabbabin annabi sallallahu alaihi damuwa da bakin ciki ya yi ƙoƙari a cikin addinin Allah hakikanin ƙoƙari gare ta an mutuwa ta zuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah maɗaukakin sarki ka sakan kama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama irin abin nan da ka sakan kama annabi daga cikin al'ummarsa sa'an nan da manzo da kiran da ya yi ya Allah ka daɗa salatinka da albarkarka da tsirarka ga annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen gidansa da sahabbansa da masoyansa da mabiyansa da dukkan wanda ya bi shirya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi koyi da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa ranar sakamako saboda haka bayan haka ya ku bayan allah ya ku waɗannan mutane masu imani a hibbati fillah ya ku masoya na don Allah fa hayyakumullahu jami'an ya ku waɗannan bayan Allah waɗanda suke masu imani ya ku waɗanda suke masu daraja ya ku waɗanda suke mutanen kirki ya ku waɗanda suke mutanen ƙwarai ku sani cewa almudawamatu ala al'amali salih sha'arul mu'minina a akan abin da ya shahi aiki na kwarai kullum kai ta yi babu yankewa to wannan wata alama ta ta masu imani saboda haka ya ku yan uwa musulmai fi hadal yawmil mubarak a cikin wannan yini mai albarka fi awwal juma'atin ba'da shahr ramadan wannan ita ce farkon juma'a bayan watan ramadan wanda ya gabata fa'ini qalbaka wa sam'ak ayyuhal habib saboda haka ka bani aron zuciyarka ka bani aron jinka ya kai wannan masoyi ya kai wannan masoyi fa inna hadha al-mawdu' ba'da ramadan min al bi makan lalle a tattauna ayi magana akan wannan mawdu'i bayan wucewar ramadan abu ne wanda yake mai muhimmanci wallaha as'alu an yaj'alani wa iyyakum jami'an mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan saboda haka yana roƙon Allah ya sanya ni da ku baki daya daga cikin waɗanda ke saurare magana ya bi mafi kyawu ula'ikan ladina hadahumullah masu irin wannan su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya shiryar wa ula'ika hum ulul albab kuma waɗannan su ne ma'abuta hankula Allah ta sanya mu a ciki ayyuhal ahibbatul kiram ya ku waɗannan masoya masu girma ha hiya sa'at tamur ga dai lokuta nan shudewa ɗaya suke yi tafiya suke yi wal ayyamu tajri wara'aha kwanuka gudana ɗaya suke bayan waɗannan sa'o'i wantaha sahar ramadan don gashi nan watan ramadan ya riga ya shuɗe watan ramadan ya riga ya ƙari rabi hafihimar rabi wanda ya rabauta cikin ramadana ya rabauta wa khasira fihi khasir kuma wanda ya hasara ya tafi a cikin watan ramadana ya tafi Allah shi muna kariya wa qubila fihi qubil kuma Allah ta'ala ya karba a cikin watan ramadana wanda Allah ta'ala ya wa kyautawan tarba Allah ta sanya mu a ciki wa guri da fihi mamturin saboda haka an kore abin korewa cikin watan ramadana Allah shi mana kariya wa ya laita shi'ri al-maqbul minna wa nuhanni'uhu saboda haka wanda dai Allah ta'ala ya karbe sa ya karbe aikinsa a cikin wannan wata muni masa madalla madalla wa min al-maqrud binna fa nu'azzihi kuma wanda Allah ta'ala ya kore shi a cikin wannan wata Allah ta'ala bai gafarta masa bai karɓi ayyukansa ba to wanga kun ga ya kamata ya mai masa ta'aziyya saboda haka ya ki idanuwa wadda take ta zubar da hawaye min asatin ala firaqi layali zat anwar saboda damuwa da bakin ciki akan rabuwa da darrai ma'abuci ya haske ala layalin ni shahari sau ka abin da ya shahidar rai na wannan wata wanda yake mai albarka ma ju'ilat illa a asamin wa awsa Allah ta'ala bai sanya waɗannan kwanuka na watan Ramadan da sun ka shuɗe ba in laifaci kawai Allah ta'ala ya shayi mu na laifukanmu, da kurakuranmu. saboda haka cikin mu an samu waɗanda suke masu sallah wa minnal qanit an samu waɗanda suke masu ƙiyamun laili masu tsayuwar dare masu karanta alqur'ani fa abakau ala ma madha fi sahar saboda haka sai suka yi kuka saboda abin da ya wuce na abin da ya shafi falalar wannan wata ayyuhal ahibba ya ku waɗannan masoya لقد رأينا المساجد مؤثرة بأنفاس الصائمين والله cikin watan ramadana mun ga masallatayya waɗanda ta tatika masallatayya tana ƙanshi ga abin da ya shahi shi dan waɗanda suke masu azumi wa ra'ayna al-masajida fi ramadan muzdahima bi sufutil muslimina mun ga masallatayya a cikin watan ramadan ana matsetseniya a ciki bi sufufin musulmi da sabu-sabu na waɗanda suke masu sallah bal wasami'ina lil masajidi fi ramadan dawiyan bizikir wa kalami rabbil alamina wallahi mun jiya a cikin watan ramadana a cikin masallatayya lokacin watan ramadan wiyan muna jin saututtuka masu ƙarfi bizikiri ana zikirin Allah maɗaukakin sarki ana ambaton Allah ana tsalkake Allah wa kalami rabbil alamina ba abin da ke tashi in bancin magana ubangijin halittu shi ne Allah masu ja alƙur'ani suna ja masu tafsiri suna yi a ja sai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a fassara su abinda ake ji dan dare da rana safiya da marece akwai wani lokaci babu wata sa'a wadda za ta shuɗe ba ce ka samu wannan sa'a ana karanta alƙur'ani ana fassara magana ta Allah maɗaukakin sarki bal wa as'ada qulubana fi ramadan tanafusu ahlul birri min almusinina kai wallahi mun alzitta da yawa a cikin watan ramadana domin an samu tsereniya da rigangentu na ma'abuta kyautata wa mutanen kirki waɗanda sun ka ciyar da bayan Allah yanzu mai wa'azi ya ƙara wa'azi a kan waɗannan bayan Allah waɗanda sun ka ɗauki dukiyarsu sun ka ce a cikin watan Ramadana wani ya bayar da shinkawa wani ya bayar da gero wani ya bayar da dawa wani ya bayar da masara wani ya bayar da kuɗi wani ya sai nama ya raba wani ya sai da bino wani ya sai kunu wani ya dafa shinkafa ya bayar kowa gwargwadonsa kowa abin da ya yi a cikin wannan wata na ramadana to muna roƙa Allah su subhanahu wa ta'ala waɗanda sun kai irin waɗannan aiki Allah shi karɓar musu Allah shi karɓar musu muna roƙa Allah su subhanahu wa ta'ala Allah shi daɗa dukiyarsu Allah ya sa waɗannan ayyuka gaba ɗaya da mu da su mu yi hirarsu a gidan aljanna saboda haka walakin ma'awwal fajr min shahri shawwal amma sai dai duk da haka tare da farkon fulluwa alfijir na wannan wata da muke ciki na watan shawwal ya ta'allamu qalbu zuciyarka tana jin radadi zuciyarka tana jin damuwa wa tabki ainuk ga idanunka tana zubar da hawaye wa yatahassaru fu'adu zuciyarka tana jin damuwa wa tatamazzaku nafsuka hasarat rayuwarka tana kekkecewa saboda damuwa ainal mu'minuna ina waɗanda suke masu imanin suke ainal musalluna fi ramadan ina waɗannan da ke sallah a cikin watan ramadana a cika masallaci gangangan sai ka zo lokacin sallar su bayan ka kasa samun inda za ka shiga cikin masallaci ya shiga ka zo sallar la'asar masallaci ya cika ka zo sallar azahar masallaci ya cika ka zo sallar magariba masallaci ya cika ka zo sallar isha'i masallaci ya cika ainihin musallu ina masallatan suke ina kun ka ina kun ka koma kuna can wajen harkokinku na duniya ana hayya ala sala hayya ala fala to ubangijin da haka bauta ma cikin ramadana shine ubangijin nan da kaka bauta bayan ramadana wanda kake sallah dan shi a cikin watan ramadana shine kake yin sallah da shi bayan wucewar ramadana wanda kake sadaka da shi don shi cikin watan ramadana to ko bayan wuce watan ramadana wannan ubangiji shi na za ka sadaka da shi saboda haka mu yi kokari wannan ramadana din a nemi na tirenin na a cikinsa saboda ko da ramadana din ya wuce mun riga mun saba mu ci gaba ainal qadimuna lillahi fi ramadan ina waɗanda ke tayi cikin dare a cikin watan ramadana su yi na bilbili su roƙi alkhairin Allah duniya da lahira aina zakiruna Allah kafiran wa zakirat ina masu zikirin Allah ina masu ambaton Allah maza da mata da yawa a cikin watan Ramadan saboda haka fatar almasajida khawiyatan ma awwal fajr min shahr shawwal saboda haka a yau kana ganin masallatai ya khawuya tayohinta tayi rauni farkon wata abin da ya shahi watan shawwal tashku halaha ila kabir al ga masallatai tana kai kuka tana kai damuwar ta wajen Allah madaukakin sarki masallatan nan da ka tuwa su cika ni yau ina suke na bangare su mallabi hadath to me ya ana sallar subahin da kai lokacin ramadan amma yanzu bayan watan ramadana ba ka fitowa a yi sallar jami'i da kai sai rana ta fito ka tahi ka yi sallah mallabi hadas me ya faru me musabbabi tara i'radan wa futuran saboda haka kana ganin kauda kai da yankewa wanda yake wannan abin yana sa zuciyar wanda take mai tsoron Allah mutumin kirki ya kasance wannan abin ya damar da shi saboda haka idan aka cewa yankewa a harshen larabci huwa al-inqita' ba'da al-istimrar shine mutum bayan ya doge yana yin abu daga baya sai a samu ya yanki to wannan shine ake ce mai yankewa wa huwa at-takasulu wat-tabatu shine a ka kaya kasala kana jinkiri kana za baya da baya kama qala ibn manzur fi lisan al-arab fa tara yaqturu futuran ay sakana ba'da shidda wala na ba'da shidda sanda kana da tsanani kana da kazar-kazar wajen kiyaye sallah cikin lokaci wajen nafil filin dare wajen zikiri wajen karatun alkur'ani wajen tsoron Allah wajen kiyaye dokokin Allah subhanahu wata'ala ka doge kana yi tsawon lokaci cikin watan Ramadana amma ana cewa watan Shawwal na tsaya kuma sai ka koma ga abin da ya shafi sabon Allah ka koma ga abin da ya shafi rauninka zikirin can da haka da al'azkaru din da haki da karatun alkur'ani da abin da ya shafi sadaka da nafil jinkiri sai ka koma kai yanki ubangijin da ka bauta ma wannan lokaci to shi na ake bukata ka ci gaba da bauta masa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sanya mu a ciki saboda haka ya kai bawan Allah hal kunta ta'budu fi ramadan rabban shin ko ka kasance kana bauta a cikin watan ramadana ubangiji wa ta'budu fi baqiyati shuhuri rabban akhar shin kana bauta ma wani ubangiji na na daban hala a cikin sauran watanni cikin ramadana kana bauta Allah shin wahalan wai cikin sauran watanni kana bauta wani ubangiji na wanda ba ubangijin da ake bauta ma a cikin ramadana ba inna rabba ramadan huwa rabbu baqiyati shuhuri wal ayyam saboda haka ubangijin da aka bauta ma a cikin watan ramadana shine ubangijin sauran dukkanin kwanuka da watanni huwal ilahul wahid shine Allah guda alhaqqul ladhi la niddala wanda yake shine na gaskiya wanda baya da kishiya wala niddalahu Allah ta'ala baya da kishiya Allah baya da tanka wala sharika lahu Allah baya da abokin tarayya wala wala da lahu Allah baya da da wala walida lahu Allah baya da mahaifi qul huwallahu ahad kace dai Allah guda ne ahadun shi kadai yake fi asma'ihi a cikin sunayensa ahadun shi kaɗai yake fi sifatihi a cikin siffofinsa ahadun shi kaɗai yake fi af'alihi a cikin ayyukansa fa ya man sallaita lillahi fi ramadan ya ka wanda ya salla don Allah a cikin watan ramadan wa ati salata fi ghairi ramadan amma gashi ramadan ya wuce kana tozartar da sallah to ka sani dai innal mudawamata ala al'amali salih shi'arul mu'minina wallahi ka dage kai tai akan aiki na kwarai ɗabi'a ce wadda take masu imani tana daga cikin mamafi ibada wadda ke kusantar da bawa zuwa ga Allah Ubangijin halittu kamar yadda ya zuwa cikin Bukhari da Muslim ruwaya Aisha mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla ayyuka waɗanda sun kai soyuwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki addu'a waɗanda an ka dawwama an ka yi tayi wa in qalla ko da abin ya karanta haka nan ma ya zo cikin sahih muslim daga hadisin Aisha mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya kasance idan ya aikata aiki asbatahu manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama yana dawama akan sa ai dawama wa zaba alaihi manzon Allah yana da wama a kan aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce akai fa kana idza fatahu shay'un min salati al-layl imma ya kasance wani abu na sallar dare ya kuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam linaunin saboda kwana aw maradin ko rashin lafiya sallahu fi nahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sallaci wannan abin da rana wa idza fatahu shay'un idan wani abu ya kuce manzon Allah min ibadati lai ni ibadar dare qadaha fi nahar fi ranka ta da rana ma bainar fajr wa dhuhr abinda a tsakanin bullu wa al fajr abinda tsakanin sallar subah da lokacin sallar azhar ko salli fi nahar masalan 12 rak'a saboda haka zamu samu annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon rana manzon Allah yana yin nafila yana yin qabla az-zuhri yana yin ba'da az yana yin qabla al yana yin ba'da al-maghribi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shafa'i da wuturi saboda haka a rana kawai za ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallan nafila raka'a daidai raka'a goma sha biyu saboda haka ya ku bayan Allah musulmai ya ku waɗanda suke masu imani mu dawama mu ci gaba da ayyuka na ƙwarai abubuwan da muke aikatawa lokacin ramadana haka nan bayan wucewar ramadana mu ci gaba irin yadda muke cika wuraren tafsirai muna sauraron alkur'ani muna sauraron hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin wannan muzahamar da ake samu wannan matsetse ne da ake samu a wajen tafsiri to shi shikenan kuma an yi muna training an gyara mu an shirya mu an kaskanta mu an ji ga hanyoyi waɗanda za mu nemi ilimi domin mu sayar da za mu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka tun yanzu kafin a buɗe wuraren karatu ka je ka wakan ka tsari wakan ka tunani ga tsare-tsaren matsalolinka na harkokinka na rayuwa aƙalla cikin sati ko da kwana ɗaya ka cire shi domin ka zan ka halarta wurin karatu domin ka san ilimi ka san yadda za ka bauta ma Allah maɗaukakin sarki wannan ne da shirmen da haukar, da lalaci na gidan duniya wallahi ba zai fitar da kai a gaban Allah ba a ranar tashin aljiyama. duk wani kokari da haka na sallah duk wani kokari da haka na azumi duk wani kokari da haka na zakka duk wani kokari da haka na qiyamul layli wallahi in kana yi ba akan jahilci ba Allah maɗaukakin sarki ba ya buƙata. Allah bai su tun da kaji Allah maɗaukakin sarki ya ce ikra a bismi rabbika allazi khala khalaqa insana min ala ikra wa rabbuka al-akram allazi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam yace ma fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum Allah da ya faɗi haka wallahi ka shiga kai ka san yadda zaka bauta Allah ya muna albarka a cikin wannan ne Allah ya azurta mu da malamai waɗanda bu san ƙuya ba bu san kisisi ne ya ba bu san abin da ya shahe lalaci wajen abin da ya shahe karantar da al'umma ba garin ga hake samun malami baya da lafiya yana cikin kakane kai amma wallahi duk da haka wannan dai hana masa ya karantar da al'umma ka samu malami ya tashi a safe babu ko titi a cikin aljihunsa ba abin da zai yi da nuna gidansa amma wallahi duk da haka tunaninsa dai karatun da ya kawa al'umma ka karatun ne ya faɗi din yadda ya kaji sai ya je ya karantar da al'umma wasu suna can wallahi ba su da irin wannan bu samu irin wannan ci gaban ba suna neman waɗanda za su karantar da su bu su samu ba amma mu shi Allah matsaukakin sarki ya azurta mu da su so saboda haka mu yi ƙoƙari mu yi matse tsediya wallahi babu wani uzuri wanda ɗan jega zai ba Allah a ranar tashin alƙiyama akan ya bauta ma Allah akan jahanci babu shi iyakarka duka ce shekaru su yi ma yawa tsuwa ya ma yawa baka hawar kiran baki tun kana karami ba to a yanzu kana da lokacin da zaka je ka zauna ka saurara Tunda ba, ba dambalalle kake ba Ƙwaƙwalwarka tana ɗauka kaji an ce kaza cikin arwalla farilla na kaza sunna na kaza mustahabbi na kaza cikin sallah farilla na kaza sunna na kaza mustahabbi na ko ba ka iya larabci an wani da larabci an fassara ma da Hausa to ka zuwa wane uzuri za ka ba Allah ranar tashin kiyama wane uzuri na bayan wannan ga ayyuka nan waɗanda suke na alkhairi na abin da ya shafi da bayan Allah taimaka ma marayu ɗaukan nauyin karatun ɗalibai inganta masallatayya da inganta makarantun ne saboda haka duk wani shi ma wanda Allah ya ba wadata a garin zai ga wallahi bai kokari wadata ce ta shigar da shi aljanna ba yayi hasara ya tafi domin wallahi ga wasu can a wurare su gama inda za a aiki alkhairin babu to kai sai Allah ya baka dukiya kuma ya tayar da kai inda aka aikin alkhairi sai ɗaya ta ba wasu wasan banza kana ganin a in ka ba su a wani kabba wallahi in ka ba su a kanka kabba kanka ka raya kanka ka gina domin Allah ta'ala zai baka sakamako a ranar tashin alkiyama saboda haka in kana da wadata a garin jega wadata ka wallahi bata sa ka aljanna ba kai asara ta tafi wannan shine gaskiyar lamari saboda haka kowa a inda yake yi kokari ya nemi aljanna a wannan wurin da Allah maɗaukakin sarki ya azurta yi kada ya kasance cikin ramadana Allah ya ba mu dukiya mu ba da shinkafa mu ba da gero mu ba da dawa mu ba da masara mu ciyar da bayan Allah mu dafa abinci mu ba da kuɗi ramadana na wucewa kuma sto sto a inda muke ɗebowa mu sa mu kulle kuma shikenan wai sai baɗi gaya ma kana kai baɗi kai a ci gaba a zoge a yi tayi da Allah bauta Allah maɗaukacin sarki ta ake yi saboda haka muna roƙon Allah ta'ala Allah shi gafarta muna zunubanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa muna cikin waɗanda an kayanta a cikin watan Ramadan Allah ya karɓi muna ayyukanmu na ƙwarai Allah ya gafarta muna zunubanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala budget wanda Allah ta'ala yake na shekara na alkhairi muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sada mu da shi duk abubuwa waɗanda a cikin na sharri da jarabawoyi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi muna kariya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن wa لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى min شرور أنفسنا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 وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أحبتي في الله المداومة على العمل الصالح سعار المؤمنين هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم في أول جمعة بعد شهر رمضان فعني قلبك وسمعك أيها الحبيب فإن هذا الموضوع بعد رمضان من الأهمية بمكان والله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب أيها الأحبة الكرام ها هي الساعة تمر والأيام تجري وراءها وانتهى سهر رمضان ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر وقبل فيه من قبل وطرد فيه من طرد فلا فيا ليت شعري فيا ليت شعري من المقبول منا فنهنئه ومن المطرود منا فنعزيه فيا عين جود بالدم من أسف على فراق ليالي ذات عنوار على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار إلا لتمحيص آثام وأوزار فمنا في هذا الشهر فمنا في هذا الشهر منا المصلي ومنا القانت القارع فأبكوا على ما مضى في الشهر وأغتنم فيه ما بقي إخواني من فضل أعمار أيها الأحبة في الله لقد رأينا المساجد معطرة بأنفاس الصائمين في رمضان ورأينا المساجد في رمضان مزدحمة بصفوف المسلمين بل وسمعنا للمساجد في رمضان دويا بالذكر وكلام رب العالمين بل وأسعد قلوبنا في رمضان تنافس خمس أهل البر من المحسنين ولكن مع أول فجر من شهر شوال يتعلم قلبك وتبكي عينك ويتحسر فعالك وتتمزق نفسك حسرات أين المؤمنون أين المصلون في رمضان أين القائمون لله في رمضان أين الذاكرون الله كثيرا والذاكرات سترى المساجد خاوية ما أول فجر من شهر شوال تشكو حالها إلى الكبير المتعال ما الذي حدث ترى إعراضا وفتورا والفتور في اللغة أيها الأحبة هي الانقطاع بعد الاستمرار وهو التكاسل والتباطؤ والتراخي كما قال ابن منظور في لسان العرب فترى يفتر فتورا أي سكن بعد حدة ولان بعد الشدة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا عبد الله هل كنت تعبر في رمضان ربها وتعبد في بقية الشهور ربا آخر إن رب رمضان هو رب بقية الشهور والأيام هو الإله الواحد الحق الذي لا ند له ولا ضد له ولا شريك له ولا والد له ولا ولد له قل هو الله أحد أحد في أسمائه أحد في صفاته أحد في أفعاله فيا من صليت لله في رمضان وضيعت الصلاة في غير رمضان احذر واعلم يقينا بأن هذه الصفة من علامات النفاق أسأل الله أن يملا قلبي وقلبك إيمانا إنه ولي ذلك ومولاه أيها المؤمنون إن المداومة على العمل الصالح شعار المؤمنين بل ومن أحب القربات إلى الله رب العالمين كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وينقل بل وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كذلك قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته أي داوم وواظب عليه فكان إذا فاته شيء من صلاة الليل لنوم أو مرض صلاه في النهار وإذا فاته شيء من عبادة الليل قضاها في النهار ما بين الفجر والظهر فيصلي في النهار اثني عشرة ركعة عباد الله ثمار زكية للمداومة على الأعمال الصالحة التي ترضي رب البرية فإن من داوم على العمل الصالح وذاق حلاوة هذه المداومة سعد في الدنيا والآخرة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز الغفار اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أكثرنا ما أنت أعلم به منا اللهم أقض حوائجنا جميعا اللهم أقض حوائجنا جميعا وحوائج من طلب منا الدعاء من ذكر أو أنثى من المسلمين المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله وبركاته